de Ɗan sankarau waɗansu ƙwayoyin cuta ne da ke kama lakka wacce take kare kwakwalwa. Wannan cutar tana farawa ne daga zazzafar masassara da zafin jiki har zuwa digiri arba'in da kuma ciwon kai da ma'amai. To a cikin nau'in cutar suna da yawa, amma wacce tafi dabar jama'a har take zama annoba ita ce wace ake kira meningococc. Ita ma meningococc ɗin iri-iri ce daban-daban, kamar annoba ce da take zuwa ta haddabi jama'a mafi yawan lokacin da ake samun bullar annobar ya kasance lokacin hucewar sanyi a yayin da zafi yake shigowa gadan-gadan ana ɗaukar cutar ne daga cin abinci a fili da kuma miyau wanda mutum yana iya kamuwa daga waninsa da ke ɗauke da cutar kuma magance cutar abu ne mai matuƙar sauƙi inda akwai magunguna a cikin gidajen asibitoci da ake baiwa mai ɗauke da cutar zai sha na tsawon sati ɗaya inda da zarar mutum mutum ya gaggauta zuwa gidan likita za a kula da shi. ana abin da ya fi mahimmanci shine biya sau da kafa musamman ma a wannan lokaci saboda lokaci ne da ake samun bullar cutar wanda da zarar aka kula da cutar ba za ta yi kamari ba har ta zama annoba. Mai ɗauke da cutar idan ya gaggauta zuwa gidan likita ana bashi magunguna yana iya warkewa ga baki ɗaya. Sai dai inda matsalar take shine rashin kawo mara lafiya da sauri a gidan likita sai ciwo ya ci ce ya canye ya yi kamari wanda ta nan ne ake iya samun matsala har ya kai a yi asarar rayuka. Don haka a wannan lokaci da ake samun bullar wannan annobar ina jan hankulan jama'a da zaran suka ga alamomin da muka bayyana to a yi ƙoƙarin zuwa gidan likita kai tsaye wanda da zaran marar lafiya ya zo da alamomin to muna aunawa mu ga wani irin nau'in cutar ne yake ɗauke da shi sannan kuma daga nan da zaran ya zamanto annoba sai a yi shaushawa qui nous permettra de faire l'analyse et de savoir quel type de souche on a pour prévoir éventuellement donc en cas d'épidémie si ça s'impose faire la vaccination.